ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Hakika waɗannan mashirkai suna son rayuwar duniya kuma suna kwaɗayinta kuma suna barin ranar alƙiyama a bayansu alhali rana ce mai nauyi saboda abin da yake cikinta na tsanani da masifu.